Sashen Hausa da murya Amurka ke magana da wannan hantsin ranar Laraba 31 ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 1725 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kubasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi, Baba ya kuma kiri ne tare da Sarfilo Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku je hirar wakilin mu Hassan na Kaina da sojan saman Najeriya nan wanda ya tsinci kuɗaɗe masu yawan gaske ya mai da su ga mai kuɗin yanzu yana ci gaba da samun yabo da kuma karramawa daga jama'a da hukumomi. Bayan haka za mu kawo muku maimakin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sakonni da ku masu saurare kuke aiko mana. Bayan haka kuma za ku je sharhin jaridun ƙasar Kamaru, amma duk sai kun gama jin labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Manufofin kiwon lafiya a Amurka su ne suka fi zama abin tattaunawa da daren jiya talata a muhawarar masu neman tsayawa takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar Democrat. Inda masu sassaucin ra'ayi suka kalubalanci sanata Elizabeth Warren da Bernie Sanders. waɗanda ke kan gaba a jerin masu niyyar kawar da shugaba donald trump a zaben shekarar 2020 da warren da sanders sun yi kiran da a kawo ƙarshen tsarin kiwon lafiya da ke hannun kamfanonin inshora masu zaman kansu da ke baiwa ma'aikata miliyan 150 inshora ta hanyar ma'aikatansu amma an ciccike waɗannan ra'ayoyi nasu kusan tun farkon muhawarar da ta kwashe sau'i biyu ana yi a jihar michigan da ke zama cibiyar kera motoci ta ƙasa ba za mu zagaya ba wato za mu zagaya ba mu zama jam'iyyar rabuwa ba muna faɗawa rabin ƙasa waɗanda ke yake da inshorar lafiya ta kamfani mai zaman kansa cewa inshorar su ba ta bisa tsarin doka a cewar tsohon ɗan majalisa daga jihar maryland john delaney duk wadda kaucewar da wasu 'yan majalisar dokokin jihar virginia da kuma wata 'yar zanga-zanga da wani daga cikinsu ya yi shugaban amurka donald trump ya jagoranci bikin zagayewar ranar da majalisar ta fara zama a jamestown na jihar virginia tsayawa a wannan wuri mai ɗimbin tarihi a matsayin shugaban ƙasa na farko da ya jawabi ga haɗakar 'yan majalisar dokoki na wannan majalisa mafi ƙarfi wato mafi daɗewa a yammacin duniya wato majalisar dokokin jihar virginia wata girmamawa ce a gare ni a cewar trump ya ƙara da cewa yau shekaru 400 da suka gabata a wannan gaba ta kogin james river majalisar dokoki mai wakiltar jama'a ta farko a sabuwar duniya ta yi zama saboda sadaukar da kai da tsararrakin masu kishin ƙasa da dama wannan majalisar ta ɗore cikin shekaru masu tsawo kuma yanzu kun ci gaba da wannan al'ada wacce a ba alfahari ce yayin da trump ke tsakiyar bayani a jawabinsa wani wakili ɗan jam'iyyar democrat mai suna ibrahim samira ya tayar da murya yana cewa shugaban ƙasa ba fa za ka iya mayar da mu inda muka fito ba Virginia ta zama gida gare mu shugaban ƙasa ba za ka iya mayar da mu inda muka fito ba Virginia ta zama gida gare mu sai wasu da ke wurin suka yi ihu ma falastinan amurkan ba amurke ɗin wanda likitan haƙori ne wasu kuma suka yi ta cewa amurka amurka da kuma trump trump trump da safiyar yau laraba koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango a cewar rundunar sojan koriya ta kudu wanda wannan shine karo na biyu da koriya ta arewa ke gwajin makamai cikin mako guda yayin da tattaunawa kan nukiliya ta cije makamai masu linzamin an harba su ne daga wato daga kusa da gabashin birnin wanson kuma sun yi tafiyar nisan kusan kilomita 250 a cewar hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu gwajin na zuwa ne kwanaki shida bayan da koriya ta arewa ta yi gwaji da ya gabata a makamai masu linzami wanda aka ce mayar da martani ne ga shawarar da koriya ta kudu ta yanke ta sayan makamai daga amurka da kuma gudanar da atisayen sojojin wato soja da sojojin amurkan to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata babbar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi ƙarar gwamnatin trump tana zarginta da ci gaba da raba 'ya'yan baƙin haure da iyayensu duk da hukuncin da kotu ta yanke a shekarar da ta gabata ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta american civil liberty union wato aclu a takaice ta nemo na alƙalin kotun tarayya a birnin san diego jiya talata da ya dakatar da wannan abu da gwamnati ke yi abin mamaki ne cewa gwamnatin trump na ci gaba da raba kananan yara da iyayensu sama da ƙarin iyalai 900 sun haɗu da saurin dubbai da aka raba su da 'ya'yansu ta hanyar amfani da ƙudurin da baya bisa doka a cewar lauyan ƙungiyar aclu legaland. a cewar ƙungiyar aclu kusan yara dubu aka raba su da iyayensu tun lokacin da shugaban kasa donald trump ya bayar da umarnin a dakatar da raba yaran da iyayensu a watan yulin shekarar 2018 daga baya kuma kotu ta umarci a sake haɗa yaran da iyayensu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tumadalla sojan saman najeriya nan da ya tsinci makudan kudade kuma wato a cikin 'yan kwanakin nan ya mai da su ga mai kudaden yana ci gaba da samun yabo da karramawa daga bangarori daban-daban wakilin hassan mai na kaina ya tattauna da sojan saman a cikin wannan rahoto biyo bayan tsintar makudan kudade kimanin euro dubu talatin da bakwai da hazikin sojan saman nan ya yi a sansanin alazai da ke kano kuma ya mai da su ga mai shi hakan ya janyo masa ƙarin girma na musamman har karo biyu a jere kuma a lokaci guda sannan kuma hukumar alhazan najeriya ta baiwa wannan soja kujerar aikin hajji ɗazu-ɗazun nan na yi kicibus da wannan soja a ofishin babban hafsan sojan saman najeriya kuma na tattauna da shi sunana kwabra bashir uyu mun fita patrol ne a haji kam muna dawa patrol shine muka tsince kudi a cikin envelope eh. europe dubu talatin da bakwai akwai nomban mutumin da sunan mutumin akan shine na kira shi na mayar mishi da abun shi misali lokacin da ka samu wani kudin me ya fara zuwa zuciyanka abun da ya fara zuwa zuciya na shine nema mai shi mayar mishi gashi wani abu da kai ya sa rundunar sojan najeriya ta sama karkashin jagorancin air marshal sadiq abubakar sun karrama ka ko ya kaji da wannan karama da aka yi maka gaskiya na ji daɗi sosai saboda ni na yi abun fi sabilillahi ne kuma Allah zo ya saka da abun nan uh, hukumar aikin haji ta Najeriya ta baka kujeran aikin haji misali ya kaji kuma da wannan abu da biyo baya gaskiya na ji daɗi sosai kuma ina musu godiya don abun da ban taba tsammani a rayuwa na ba ban taba gani ko a mafarki na ba shi yake faruwa da ni yanzu mai magana da yawon hukumar alhazan najeriya ya fatima sanda usara ta min bayani akan abin da yasa suka ɗau matakin baiwa wannan amintaccen soja kujerar aikin hajjin. Domin irin gaskiya da ya nuna da ya samu wa'annan makudan kudade da suka bata kuma ya komar wa mai shi da kuɗaɗen. Shi yasa kwamishin ta ga cewa ta karrama shi da kujerar hajji ba don komai ba domin a nuna masa godiya da abin da ya yi domin a yi encouraging kuma wasu mutane su ma su yi irin wannan halin to kuma wannan ya nuna kokari da abin da bature yake cewa honesty to shi yasa ake son a ƙara encouraging din shi kuma wasu mutane ma su ga cewa irin wannan abin yana da kyau ko da zai sa wani ma yi koyi da shi shi ma mahaifin wannan soja babban hafsan rundunar sojan saman najeriya air marshal sadiq abubakar ya bashi kujerar aikin hajji kenan za su yi aikin hajjin tare shi da ɗansa. Baba me yi sunanka? Sunana Muhammadu Bashiru. Ɗanka nawa ne shi? Shi na farko ne. To gashi abin da ya faru duniya ta yawa kuma har ya samu tukuci daga gidan soja da kuma hukumar alazai misali kamar kai ya kaji. Na yi matakan farin ciki da na samu wannan labari. Kai ma kanka matsayin na mahaifinsa babban hafsar rundunar sojan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar kai ma mun samu rahoton ya baka kujera za ku yakin haji tare kenan misali amma misali kafin haka ya faru daman kai tunanin wani abin zai biyo baya ai ko a mafarki ban taɓa tunanin wannan ba ban taɓa tunanin ni kam zan zama alhaji ba sai dai da yake Allah ya kawo wannan hazikin ɗanawa a sanadin shiga shi kuma Allah ya nuna min za mu je aikin haji tare da shi misali a baya ka to zuwa aikin haji. tun da nake a rayuwa na ko jirgin sama ban ta ko taɓa shi ban taɓa yi ba asan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria Tufa da la'agai da Hassan na kaina. Sai dai kafin mu ci gaba da wannan wakar a shakata da ita. 玩家。 To madalla Allah jikan abu kalangu. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ku karfe uku ne da minti kusan goma sha hudu na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A yau ma muna jihar Jigawa kan batun zargin da wasu al'ummomin jihar na cewa an kwace musu filaye da gonaki har ma da wasu gidaje da suka gada tun iyaye da kakanni kuma suke dogaro da su domin tafiyar da rayuwarsu. Kamar yadda muka bayyana a makon da ya gabata, mun sake waiwayar wannan batu ne sakamakon wani hukunci da wata babbar kotun jiha ta yanke. wadda ta da umarnin a dakatar da duk wasu ayyukan da kamfanin mustali yake a waɗannan gonaki da aka shigar da ƙara a kansu har sai kotu ta gama sauraron ƙaran ta kuma yanke hukunci ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashin gumel. a makon da ya gabata ne ɗaya daga cikin lauyoyin da suka jajirce domin taimakon waɗannan al'ummomin yankunan gagarawa sulatan karkar garki da kuma taura dr Nasiru adamu aliyu ya yi mana bayanin yadda suka shigar da karan da kuma buƙatar da suka miƙa wa kotu har aka kai ga samun wannan nasara a matakin farko wannan aiki da yi da gwamnatin jiga ta amincewa kamfanin mr lee domin kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake ya shafi gonaki da filaye na kusan mutane dubu uku kuma bayan wannan hukunci na kotu wakilin murya amurka a yankin ya yi tattaki zuwa gagarawa domin jin ra'ayoyin su mutanen da wannan aiki ya shafa kamar yadda za ku ji daga bakin su sunana wada bello kore sabuwa karamar hukumar gagarawa kuma shi a madin yan gwagwarmaya a a ƙiyayya da muke ma'aikin mustalin. Gashi an ce kotu da kuka je wajen ku goma sha biyar da kuke ƙiyayya da wannan tsari na an kandame gonakan ku za a yi wannan aiki na mustali. Kotu ta ba da oda ta ce kamfani ya dakata sai an saurari wato waccan shari'a an gane ku ne da gaskiya ko gwamnati ya kuka je. mun ji daɗi ɗari bisa ɗari don a yanda muke zato ne ma muka ɗan samu don mun so a ce an dakatar da aikin kamfanin kacakaf domin yanda muka ga kamfani yanzu ya shiga gonakin yan gayar malam wanda ba su karbi ko kuɗin ko kobo nasta ba a da geransu da dawansu da riɗinsu yanzu ana nan ana niƙe musu shi to mun so a ce kotu ta dakatar da su amma haka ma yanzu mun yi godiya ga Allah kuma mun gode ma Allah ƙara ma kotun nan daraja da muka samu wannan ƙwarya-ƙwaryar ma order din kuma haka muke ma jajirtattun lauyoyinmu addu'a Allah ya kara musu karfin imani kuma da su ma jajircewa akan wannan shari'a yanzu kusan mako biyu kenan da aka ba da oda um, eh, kun koma kuna shuka a gonakin ko kuma an gama shuka shi kenan sai dai a tankar gaba eh yanzu an fara shiga gurin da nufin za a shuka shi domin a yau din nan ma na samu labari a kamar irin su sa'adu da irin su ahmad dan koli sun tura aje a shuka musu gonakinsu domin saboda duk da dai mutanen suna nan da rakensu a wurin to amma ko ni din na ba su shawara kar su taba raken wannan domin ba mu san ba shawaran da ta gwamnati za ta bullo akan wannan raken ba saboda haka na ce su shuka iya nasu tukunna kafin an dasa rake ne wurin an dasa rake a wurin na ce kar su taba wannan raken mai yiwuwa ko kamfani ko su gwamnati za su nemi zaman da za a yi a kan wannan rake nasu to amma na shekar da su taba shi zuwa dan wani dan takaitaccen lokaci tukunna mu ga me za su yi aka to akwai gurin da ba a shuka raken ne kuma anan su za su shuka na su amfani eh akwai gurin da ba a shuka rake ba amma an yi haro wurin kuma shi ma za su shuka shi da izinin Allah domin ka san duk abin da ya kawo dan jinkiri ma daga bada odan nan wahalan da muka samu kanmu akwai karamin karfi dukkan su masu karamin karfi ne kafin ka samu wanda zai zo ma fudar wurin ma ka shuka aiki ne to shine ya kawo jinkirin ma ba a shuka shi har zuwa yanzu ba mm. kuma ana nan sha Allah za a shuka shi da izinin Allah To ba ku samu wata turjiya ko barazana ba daga su mahukuntan kamfani tunda ga kayayyakin aikin su can suna tsaka da aiki ko kuma yanzu ko kotu ta ba ku wato dama ku je ku shuka ba a sami wata mishkila ba? to kamar zuwa yanzu dai ba su gaya min sun samu wata tirjiya ba tunda ni ba area nake ba ina daga gefe can ina sa ba su kuma suna garin shiro ma ba su samu wata tirjiya ba zuwa yanzu dai ba su gaya min an samu matsala tsakanin su da jami'an tsaro ba tukunna amma dai ina shi jami'an kamfani eh ko jami'an kamfani su kan jami'an kamfani dama ba za su iya jan wani abu sai dai a ce jami'an tsaro domin su suka zo suka jibge suna ta harbe harbe suna mana barazana a wannan area to amma dai yanzu babu labarin haka sunana muhammadu rabiu hmm. mikael adamu garin ciroma gagarawa hmm. ni ina zuwa kotu a kullum kuma wannan shiga da muka yi gaskiya na yi wa allah godiya kamar yadda na je a bakin shi mai shari'a ya faɗa cewa an ba mu dama mu 'yan kwamati da aka lalata wa gonakinmu mu je mu noma gonakinmu sannan kuma ya ce zai ba mu takarda ta shaida kotu ce ta ce mu je mu aiki a wannan gurin kuma an ba mu takarda a hannunmu a yanzu haka ta wannan ko ita oda da ta bayar kenan yawa eh oda da ta bayar mm. ba wai ni kadai ba ma tukunna mm. duk mutanen da suke garin mu wato garin ciro ma kenan mm. al'aksar duk mutane ma baraka suke mana cewa kai ba mu zata haka ba waɗanda suka karɓi kuɗin ma suka ce da mun san magana da kuke gaya mana na za a yi shari'a kar mu karɓi kuɗi wallahi da mu karɓi kuɗi ba wannan karɓi kuɗi ta cuce mu dole suka mana suka tirsasa mana suke mana barazana da za su kwace mana amma in kuka gaya mana duk muka kamar ba haka bane ba amma yanzu ka shuka ta ka gona yanzu shuka ta tana nan ta fito a cikin gona ta kuma insha Allah kuma da kafin gabanin umarnin kotu baka iya zuwa ka shuka ne eh, ina kuwa ya zan je ni da nake shari'a lokacin da muka na je lokacin da aka je da katafila za a ture min bishiyoyin gona na je ce musu to kar mutum ya kuskure ture min gonata ni gonata a gaban kotu take saboda ka ni kawai gonata ban sayar ba kuma ba ta sayarwa ba ce so si kenan sai aka ce to he suka ce to sun bari he muka tafi waye gari eh, bayan yan kwana biyu sai aka kira ne police station cewa dpo yana nema na na je ni sai ke cewa to su wani abun su ma gwamnati ce ta sa kaza kaza saboda ba za su iya ce mana ba kar a yi amma a yi haƙuri abu a cikin lalima to a wannan rana ya aka sake tura katafila ita ta ruhe min gona rana to da na zo yara suke fara bani labarai an ture ma bishiyoyin gonarka na ce to shikenan aini kayana tun da yana nan ba gonar aka ɗauke ba tana gaban kotu in sha Allah da yardar Allah sai an karɓa mun haƙina kuma ya kuma Allah ya ba mu dama yanzu mun je mun fara shuka a cikin gonakinmu su lauyoyin da suka jagoranci irin su dakta Allah ya saka musu da alkhairi Allah kuma ya ƙara musu karfin gwiwa. sunana aminu muhammad dan maɗaya wanda aka fi sanya da aminu mai silba ni ne sakataren wannan kwamiti na ƙungiyar rahin amincewa da noman rake na gagara local government kuma na ji daɗi na yi farin ciki mutuƙa game da yadda allah ya bamu nasara ta farko wadda muka fara gani a wannan lokaci ina cikin kotun na kuma halarci kotun na kuma ji daɗin abin da ya faru kuma muna fatan ubangiji allah ƙara ba mu nasara ta gaba yanzu tunda kana cikin kaje ka shuka ne tunda kotu ta ce ku je za ku iya shuka wato gonakanku yanzu haka mun baro mutanen mu a cikin rake suna shuka gonakinsu kuma da ikon allah muna fatan kamfani zai bi umarnin kotu ya sare rakensa ya barwa manoma gurin su su noma amfin da muke ma'amala da higero da dawa da soɓurodo da dai sauransu abin da muke ma'amala da hinar rayuwa na wannan gurare abokai na yan kwamati akwai masu gonaki kusan mutum takwas tara haka kuma yanzu haka mun bar su a wannan ruwan da aka yi na jiya mun bar su a cikin wannan guri suna ta shuka amfani gero da dawa da kuma ya so burodo a cikin wannan rake saboda haka muna fatan kamfani zai bi umarnin kotu ya sare rakensa ya bar wa manoma gurin da suke amfanuwa da hini na gero da dawa mu ci gaba da amfani kafin kotu ta yanke hukunci na gaba ya zuwa zire tun da ka ce kun fara shuka hmm. babu wani eh, tirjiya daga bangaren to alhamdulillah tsaro ko kamfani alhamdulillah a yanzu dai har yanzu babu wani jami'in tsaro ko ɗaya da muka samu ya nuna mana tsoratarwa ko kamar yadda suke mana da a yanzu haka muna fatan suna bin umarnin kotu domin a yanzu haka akwai mutanen mu ko babu wanda ya kawo korafin cewar jami'in tsaro ɗaya ya kawo masa abin da zai tsoratar da shi ko ya cutar da shi masu raro kun dai je da ta kasance akan batun da ƙaddamar da ke faruwa tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da wasu al'ummominta da ke yankunan ƙananan hukumomin gagarawa da silatan karkar da garki da kuma taura. Daga yau za mu sake jingina wannan batu, mu bar kotu ta yi aikinta. Idan kuma an sake samun wani ci gaba, za mu sake waiwayar wannan batun domin mu sanar da ku. sai a kasance da mu a wani sabon shirin da za kawo muku a mako mai zuwa. Yanzu a madadin waɗanda duk aka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. Tuma da gaishe ka. Yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru. Za mu fara shirin jaridu namu ne na wannan makon da jaridan Meju ta kasar jamhuriyar Kamaru. An da tarwato mana cewar kamfanin sai dai sai masu noma ayaba da abarba kuma suna sayarwa kasashen turai. Yanzu dai sun dakatar da ayyukansu domin matsalar tsaro a wannan bangaren. Sai kuma jaridar reference an da ita kuma ta gulmata mana cewar manyan sarakunan jihar yammacin Kamaru sun tsame kansu daga cikin rikicin siyasar kasar anda da dan adawa moris kanto yake nema ya tsunduma su a ciki da guardian post kuma ta kasar kamaru tambaya ta yi cewar har yanzu dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ta gaza cimma burinta wajen sasanta rikicin da ya ki cinyewa na bangaren yan aware yau shekaru uku kenan jaridan the guardian kuma cewa ta yi shugaban gwamnatin kasar jamus angela merkel ta samu wasikun yan bangaren yan aware sama da dubu bakwai a ofishinta domin ganin cewa an yi kokari an sasanta rikicin bangaren nasu sai kuma jaridar expression economy an da ita kuma cewa ta yi ministan cikin gidan kasar jamhuriyar kamaru a tangaji ya yi kokari na ganin ya inganta wa mahajjatan kasar kamaru wanda suka tafi kasa mai tsarki gudanar da aikin haji na wannan shekara ya ce a halin yanzu dai ya sama musu masauki mai inganci da kuma jiragen sama waɗanda za su gudanar da harkokinsu ba tare da sun samu wata matsala ba jaridar informatin kuma ta rawaito mana cewar ministan shari'an ƙasar jamhuriyar kamaru lora s. ya shiga cikin halin su kasancewar irin matsalar da gidajen yarin kasar. suka fada a ciki a 'yan makonnin nan za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon da jaridar the peace actual an da ita kuma kokawa ta yi ga gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru wajen ganin yadda aka rufe makarantu sama da dubu shida a bangaren 'yan awaren ƙasa. sannan kuma ɗalibai sama da dubu sittin talatin ne a yanzu haka ba su yi karatu ba a shekaru uku da suka shuɗe muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana bishiyar da Dauda Sabo Unguwa kasana a babban magatakar da kungiyar murya talaka. Hakika gaskiya mu Najeriya ba mu gamsu da yadda 'yan majalisar dattawa suka gudanar da aikin su na tantance ministoci ba. Saboda ko tambayoyin kirki ma ba su yi masu sai su bige da ainihin wai suna fatan za su yi masa aiki karo da kaza da sauransu wanda mu wannan ba shi ya dame mu ba. Abin da ya dame mu ne su yi masu tambaya magana in za su iya yi ko ba za su iya yi ba. Saboda haka wannan kawai ɓata lokaci a najeriya ne kuma yadda aka gudanar da wannan tantancewa kusan abun kunya ne da lama cewa san yare ci ne ban ga amfanin shi da ma kawai suna ma aka turo suka rubuta suka ce san amince ne kuma ba ta na najeriya lokaci assalamu alaikum sashi hausa radio america suna na usman dogo madaka rafilar gwamnan jihar niger najeriya ina so in kira ga mutanen karamar hukumar rafi musamman da mutane niger gaba daya ina so su yi koyi da alhaji uba da ya sayi motoci aka sa suna jan bunu ana taimaka na talakawa daga nan kagara zuwa mina a kan farashin mai sauki to muna kira ga masu hali na jihar Niger gaba daya su yi koyi da alhaji uba dan gidan isa likita allah ya saka mashi da alheri allah biya mashi bukatarsa allah ya sa mu dace mun talakawa muna yi masu fatan alheri Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Da kyau gidan Radio America a gaskiya muna tare da ku a bisa dama da kuke bamu muke faɗa ra'ayinmu. To ra'ayina na yau zan gode ne mu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a bisa ciyar da 'yan firamare school abinci hakika na kai ziyara a wani primary school a ƙauyenmu na ga yadda ɗalibai suke fitowa makaranta saboda sanadiyan wannan abinci da ake dafa musu lallai wannan shiri ya samu karbuwa kuma allah ya saka mu shugaban ƙasa da alheri mai magana ayuba garba imam kafin madaki to madalla yanzu kuma gasar filashen gumal ya dawo da takaitattun labaran duniya To manufofin kiwon lafiya Amurka su ne suka fi zama abin tattaunawa a daren jiya talata a muhawarar masu neman tsayawa takarar shugabancin kasa a jam'iyyar Democrat inda masu saucin ra'ayi suka kalubalanci nata Elizabeth Warren da Bernie Sanders waɗanda ke kan gaba a jerin masu niyya kawar da shugaba Donald Trump a zaben shekara ta 2020 wato ta 2020. duk wada wato duk wada kauracewar da wasu 'yan majalisar dokokin jihar Virginia da kuma wata 'yar zanga-zanga da wani daga cikin su shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci bikin zagayowar ranar majalisa ta fara zama a Jamestown a jihar Virginia. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsi sai can da la'asariya za wasu abokan aikinmu wadda za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa na sashen hasa na muryar amurka musamman sarfila hashim gumel da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da injiniyanmu na wannan hantsi darrell smith baba ya ko makeri ne daga nan washington dc nike sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum